الأول غسل الجمعة واجب على كل مغتنم التطيب والتسوق ولبس أحسن الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما التبكير إلى الصلاة التبكير إلى صلاة الجمعة يا عباد الله وهذه سنة كادت تموت فإنا لله وإنا إليه راجعون ورحم الله من أحياها ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيض وينبغي للمسلم أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة القرآن حتى يخرج الإمام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد فيا عباد الله فاتقوا الله واحذروا المعاصي وخاصة في يوم الجمعة فإن ذلك خلاف تعظيم هذا اليوم فمن الأخطاء العظيمة ترك بعض الناس لصلاة الجمعة أو التهاون بها ومن الأخطاء التهاون في حضور خطبة الجمعة فيأتي بعضهم أثناء الخطبة بل ويأتي بعد انقضائها ومن الأخطاء أيضا جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد وترك الصفوف المتقدمة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ومن الأخطاء تخدي ركاب والتفريق بين اثنين وإيذاء الجالسين والتضييق عليهم فعن جابر رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآليت فيقول يا الله da salati ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ‘yan uwana mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala mu yi tsoron Allah kan bin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da Allah ya umarci mu aikata ababe da Allah ya hare mu hannu mu gode wa Allah akan ni'imomi da ya mana waɗanda ba su da falalori masu dimbin yawa daga cikin falala wannan yini da muke ciki wanda yana daga cikin mafi alkhairin yunuka da gare mu a sati wanda wannan yini yana tattare da fadaloli da hukunce-hukunce ya ku mumine hakika yini na juma'a yini ne da musulmai suke haduwa duk bayan zagowar sati su haɗu sau ɗaya irin haduwa gagaruma kamar haka wanda ba za ka iya samun ta ba a wani yini wanda ba juma'a ba a cikin haduwa da muke yi na sallolinmu wannan falala ce mai girman gaske da haka ya tabbata cewa wannan yini shi ne mafi alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yini wanda ya zama mafi alkhairi wanda rana ta kullu daga shi shine yinin juma'a a wannan yini ne aka halicci annabi adam a wannan yini ne aka sanya shi cikin aljanna a wannan yini ne aka fitar da shi daga aljanna kuma haka alƙiyama ma ba za ta tashi ba sai cikin wannan yini ya ku bayan Allah na daga cikin falala na wannan yini mai albarka yini ne wanda yake ɗauke da wannan sallah da za mu gabatar wanda mun san sallah tana daga cikin mafi girma da ƙarfafa na rukunan sallah na musulunci hakika sallah daga cikin rukunin musulunci mafi girman rukunai bayan shahada shine sallah to wannan yini yana ɗauke da wannan sallah sannan a cikin wannan yini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa akwai wata sa'a ta hansan addu'a wanda bawa mumini ba zai dace da wannan sa'a ba yana roƙon allah wani abu face allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi wannan abu da ya roƙa a wannan yini a wannan sa'a hakika daga cikin falala da girma daraja da yake cikin wannan yini duk wanda ya yi gaugawa ya zo masallaci ya zo ba sama abin hawa ba ya zo da kafashi duk taku da zai yi duk taku guda ɗaya za a ba shi lada na shekara guda ayyuka na alkhairi na shekara guda da dukkan taku ɗaya da zai yi wanda wannan lada na shekara guda kamar shekarar da mutum ya yana azumi yana kiyamun laili haka da za a ba wanda ya zo da gaugawa ranar juma'a masallaci ya zo ba sama abin hawa ba ya zo a hadisi na ansu da aus Allah ya kara masa yarda ya ce na ji ma'aikin Allah zira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana fada ya ce duk wanda ya yi wanka ranar juma'a ya yi sabko ya taho da ƙafafuwan shi bai hau abin hawan shi ba ya zo ya samu kusanci ga limami ya saurari ba, bai yi wargi ba bai yi wasa ba mun iya cewa bai bari sanular shi ta kara ba haka kuma bai danna ta ba bai yi abin da ya ɗauke mai hankali ba to bayan abin da ya aikata dukkan wani taku da ya ƙin jima Allah sallallahu alaihi wa sallama za a rubuta mashi lada na shekara guda cikakkiya lada wadda take ɗauke da azumi da kuma kiyamun laili ɗan uwa wannan lada ce wadda babu kamanta daga cikin falalar wannan yini rasuwa a cikin wannan yini ko daren wannan yini yana daga cikin sabuka da yake nuna kyakkyawan ƙarshen mutum idan mutum Allah ya datar da shi daren wannan yini ko kuma a wannan yini Allah ya ɗauki rayuwar shi idan dai musulmi ne ya tsaya kan dokokin Allah to yana daga cikin ababe da Allah zai yake ba musulmi domin kare shi daga azaba ta fitina ta kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari hadisi ne wanda Abdullahi da Umar ya rawaito Allah ya kara musu yarda da shi ne ma'aifi shi yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi da Allah zai ɗauki rayuwar shi a wannan yini na Juma'a ko daren Juma'a musulmi da Allah zai ɗauki rayuwar shi a wannan yini na juma'a ko daren juma'a face dalilin rasuwar shi a wannan yini ko dare Allah sai ya kare shi daga fitina ta kabari bil munasaba ɗan uwa a yanzu nan ba da juma'a ba muka samu rasuwa da jarrabawa na babban malami wanda ya shekara arba'in yana ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya ba da rayuwar shi wajen karantar da littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan wannan littattafai waɗanda su ne umda ginshiƙai da ake koyan sunna gaba ɗaya sai da ya karantar da su wanda ake kira da ahmad bamba wanda ana mai ladabi da cewa ƙala haddasana Allah ya ɗauki rayuwar shi a yau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi cikin waɗanda za su dace da wannan da aiki da yayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amshe cikin shahidai Allah ya amshi wannan aiki da ya yi abubuwa da ya bari na fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da wa'azzuka muna roƙon Allah Su subhanahu wa ta'ala ya sanya musu mai su amfani da shi Yan uwa na daga cikin falalar wannan yini na juma'a sallah asuba a cikin jami'i yin sallah asuba a cikin jami'i a kowace sallah abu ne wanda yake falala wanda idan mutum ya zo ya samu jami'i asuba to yana shiga ƙarƙashin kula ta Allah subhanahu wa ta'ala zimma ta Allah to idan kuma ya zama wannan yini sahiyar asuba ce ta juma'a to wannan kuma abin yana girmama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mafificiyar sallah ita ce sallar da aka yi ta a ranar asuba ranar juma'a a cikin jami'i asubar ranar juma'a a cikin jami'i tana daga cikin mafificiyar sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 'yan uwa wannan yini yana da falala falala mai ɗimbin yawa sannan kuma yana da dubbai da hukunce-hukunce wanda ya waje ga dukkan musulmi musamman wanda yake zuwa ya saurari ba. ya zama cewa ban bai jahilci annan ladubbai ba daga cikin ladubban ranar juma'a tun daga asubar da muka yi bayani ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana karanta surori guda biyu Sune ne suratul da suratun insan da asuba ta ranar juma'a kaga wannan hukunci ne da wani ladabi da mazan Allah yake gudu wannan yini da shi sannan kuma na daga cikin ladabai na wannan juma'a da hukunce hukunce yawaita salati ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam salati na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala a koda yaushe to amma kuma babu kamar wannan yini na juma'a idan musulmi ya yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin wannan bawa yana dacewa Allah ya sa shi karkashin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daga cikin ladabbai na wannan yini shine idan mutum ranar juma'a ne to yayi wanka kafin ya fi juma'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya cewa wanka a ranar juma'a wajibi ne ga duk wanda ya zama baliki. sannan na daga cikin ladabbai na wannan yini bayan wanka mutum ya sanya turare ya sanya tufafi mafi kyawu sannan kuma ya yi asuwaki ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wanka ranar juma'a ya fesa tulare daga cikin tularen matan shi in matan tana da sai ya sanya tufafin shi masu kyawu ya zo juma'a bai tattaka mutane ba bai ce ba dole ya zo a baya kuma sai ya zama na farko ya zo ya zamna a gaba ya saurari wa'azi bai yi wasa ba to zai zama mai kafara ne tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a da za ta na daga cikin ladabai na juma'a ɗan uwa gaugawa wajen zuwa sallar juma'a wanda wannan sallah ko wannan sallah ta kusa ma a ce ta fara su ta ƙaura daga al'ummar musulmai wannan yini na juma'a maimakon mutane a yi gaugawa a zo sallar juma'a zai ina tsaye har wajen ƙarfe sha ɗaya da hamsin masallacin muhalli sha ɗaya da hamsin hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ranar juma'a ta kasance to Allah subhanahu ala yana aiko wa an su mala'iku da suke tsayawa a ƙofofin masallatayya da ake juma'a suna rubuta wane ya zo da farko wane ya zo mai bimai, Wani wane ya zo haka za su rubuta wanda a cikin rubutun nan akwai falala akwai daraja wanda hadisin ya mana bayani malumai suka ce sa'a ta farko shine kamar lokacin da ake salatul duha kamar karhe bakwai wannan shine sa'a ta farko wanda bai kamata ba musulmi ya zama cewa idan dai yana neman falala ta wannan yini ya ƙetare wannan lokaci bai zo juma'a ba kamar ƙarhe bakwai na sahe idan hakan bai samu ba kamar ƙarhe takwas zuwa ƙarhe tara idan hakan bai samu ba ƙarhe goma idan hakan bai samu ƙarhe goma sha ɗaya Don ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu ya ce wanda ya zo a sa'a ta farko za a rubuta mai ladar wanda ya yi kyauta ya yi sadaka ya ba da raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu za a bashi ladar wanda ya yi kyauta da saniya wanda ya zo a sa'a mai bi mata za a bashi ladar wanda ya kyauta da rago wanda ya zo sa'a a mai bi mata za a bashi ladar wanda ya kyauta da kaji wanda kuma ya zo a sa'a mai bi mata za a bashi ladar wanda ya kyauta da kwai wala Allah wannan ladar gaba ɗaya za a da raba ta wani bai samu ko na kwan ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu na daga cikin ladabbai waɗanda suke wajibi a yinin juma'a idan aka zo juma'a shiru ake ana mai da hankali zuwa ga kutuba abinda ake gayawa a kutuba don haka nan ne ma babu hikima mutum ya zo ya kutuba a cikin mutane waɗanda ba su ake lalace ya musu kutuba da lalace kadai ba tare da ya gaya musu me yake faruwa ba a ciki yana daga cikin suna ta manzo Allah sallama a irin wannan taruwa a karanta ma mutane shari'a ta addini a karanta musu san amma al'amari da ya shafi addini kai tsaye ko abin da ya shafi rayuwa a karanta musu san me ya kamata su kiyaye a cikin dokokin Allah subhanahu wataala amma da zan zo in yi ta karanta lalaci wala Allah rabi ga baki daya za su ji amma ba za su fahimta ba don haka a cikin yaladabi wanda yake wajibi idan aka zo juma'a kowa ya kashe na shi kuma kowa ya yi shiru ya saurara ya bai da hankali zuwa ga limami wallahi da za ka taba ƙasa ka rinka tantanta ana hutuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai rabu kuma duk wanda ya yi rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da juma'a balle wanda zai zo wa'ansu za ka ga har wasan suke aikawa a cikin masallacin juma'a na daga cikin ladabbai na wannan yini karanta suratul kahfi karanta suratul kahfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda a yinin juma'a ya karanta suratul kahfi to Allah zai sanya mai haske zai gani tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a Allah zai haskaka mashi tsakanin wa'annan juma'a guda biyu sannan haka na daga cikin wa'ansu da dabbai na juma'a yin nafila bayan juma'a sannan kuma yin nafila bayan ka shigo masallaci ko da limami yana hutuba yan uwan musulmai abubuwan suna da yawa waɗanda suke da alaƙa da juma'a mu kiyaye Allah subhanahu ta’ala mu kiyaye dokokin shi mu guji sabawa Allah subhanahu ta’ala da keta al'umma Allah ya girmama juma'a to kada mu wulatanta ta na daga cikin wulatantar da juma'a mutum ya bar sallar juma'a lalin lafiya lahiyar shi lau yana zanne ne ka zuwa ko mutum ya yi wasa da sallar juma'a Masu Allah sallallahu alaihi ya tsawatar a cikin wani hadisi na Abdullahi da Umar manzo Allah ya ce la yantahiyanna aqwamun an manzo Allah ya ce ko dai su jama'a su bar an wada'ihim juma'at akan barin juma'a da suke yi ko su daina in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw la yahtimanna Allah ala qulubihim ko kuma Allah ya rufe akan zukatansu summa la yakunanna min al za su zama sun cikin rabbana ko mutum nan da yake wasa da juma'a ya bari ko kuma Allah ya rufe a zuciyar shi ya zama cikin rankananu waɗanda za su zama as waɗanda Alƙur'ani ba ta kwankwasa zukatansu a buga zuciyar da Alƙur'ani ba za su ji ƙwami ba ko kansu ba zai ciwo ba amma iwai za sami'u lahwa idan suka ji an busa sarewa an busa an daga tuta ta wasannin banza za ka gansu sahun gaba yan uwa na daga cikin kurakurai da muke yi musamman wa'ansu mu ga shi nan ina hangowa wa'ansu sun su zo juma'a sai su koma can gefe su rabe wannan kuskure ne mai girman gaske juma'a idan ka zo ka samu tsawon gaba ka zauna tsawon gaba idan baka samu ba ka zauna tsawon biyu idan baka samu ba ka zauna mai biyu kada ka bari ka yi tsaye wai kana jira neman da samun sallah mu huta idan ka haka ka cuci kanka ka zo ka nemi bakin sahu ka zauna inda ya tsaya don haka na aka neme ka ka zo da gaugawa domin ka samu sahun farko mazala sassana ya ce mafi alherin sahu na mazaje ne sahun farko mafi sharrin sahun maza shi ne sahun karshe in me kake rabewa kanka zama cikin sahu wanda ba shi bane mafi alheri. ba na daga cikin kurakwai waɗansu kuma wanda suke sai mutum ya zanna wa shi sai ya ji an fara kutuba to lokacin ne lokacin juma'a yayi shi lokacin juma'a wajen shi lokacin da liman yake zuwa kuma idan ya zo sai ya ce sai ya yi sallah a sahun gaba sai ka ga yana da mutane yana ƙetara su yana sai ya zo sahun gaba idan kai hakan ka cutar da musulmai ka cutar da masallata ka cutar da mala'ikun Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ana hutuba sai ga wani ya shigo masallaci yana kokari sai ya zo gaba mazo Allah sun sai ce kai zamna ka cutar da mutane ka tariya ka mazo Allah sun sai ce zamna dan haka ya uwa mu kiyaye mu sani cewa wannan juma'a da muke zuwa ibada ce wanda ta zama wajibi ga kowane musulmi ya je ya zamna gaban malamai su karantar da shi ya kamata ya kiyaye ko miye ya kamata ya aikata a wannan yini in ba haka ba wallahi za mu yi asara asara ma mai girman gaske rayuwar nan dukkan wani alama da yake nuna alamar kiyama ta kusa wallahi ya bayyana daga ciki manzo Allah sassa ya gaya mana amsan ran maluka ma mai jiya jiya aka rasa wani babban malami gimshiki wanda yake karantar da addinin musulunci yau kuma haka ma aka rasa wani wanda wannan ya kamata ya ishe mu wa'azi ya ishe mu izina ya zama muna wa'azi da za mu komawa ga Allah subhanahu wata'ala da mai kiyaman nan ta zo ta iske mu a cikin irin wannan yini irin wannan yanayi irin wannan aiki da muke aikata wanda bai dace ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana hanyar shari'a ya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta ba malamanmu Allah ya gafarta musu ya amshi ayyukansu Allah sa aljanna ta taimako musu da dukkan mamatan mu musulmai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya amshe su cikin shahide mun yi rishi da dama a cikin wannan sati akwai ɗan uwa wanda muke sallah da shi malam lami wanda Allah ya mai cikawa a can ƙasar Libya akwai ma'aikin ɗan uwa Alhaji Bashatima mai mana wanda yake mana rikodin wanda yake ɗaukar muna sauti da bidiyo da komi shi ma wanda Allah ya mai cikawa jiya ko shekaran jiya da sauran ‘yan uwa musulmai da dama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi rayuwa suna roƙon Allah ya sanya cewa sun huta. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ita ce mako masu. Mu da muka yi saura in ta mutu zo muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da kwanciyar hankali a ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya. Wannan yanayi da muke rayuwa na rashin lafiya tare da masassara a wani waje ana kiran shi da corona muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo da sauƙin wannan al'amari Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke mana wannan bala'i da musiba Allah subhanahu wata'ala muke roƙa ya kare mu da kariyar shi Allah subhanahu wata'ala muke roƙa ya taimake mu duniya da lahira ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko ƙasar mu ko al'umma mu ko addini mu da alkhairi ya Allah ka haɗa shi da alkhairi ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko ƙasar mu ko al'umma mu ko addini mu da shari'a, ya Allah ka mana magani shi